hausa ke magana بسم الله لهم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga tehran mushaba adam mai tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yarda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai a ji shirin nan na murayin masu sauraro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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu ga tahir ji dauke da labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. iran za ta mai da martani kan sabbin takunkuman tarayyar turai a kan wasu mutane da ma'aikatu a nan ƙasar iran jakadar ƙasar iran a azerbaijan ya ce atisayin irgc ya nuna cewa a shirye suke su kare ƙasar har ila za ku cewa iran ta ce ba za ta tsaya tana kallon barnan da amurka take yi a cikin ƙasar ba yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce gwamnatin ƙasar iran za ta mai da martani kan sabbin takunkuman tattalin arziki wanda ƙungiyar tarayyar turai ta ɗora ƙasar a baya-bayan nan tashar talabijin ta faras tv a nan tehran ta nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa takunkuman tarayyar turai eu sun saba a dokokin ƙasa da ƙasa kuma shishiki ne a fili a cikin harkokin cikin gida na ƙasar iran a jiya ce wato kungiyar eu ta ba da sanarwar dorawa mutane goma sha da kuma wasu ma'aikatu a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki wai don take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar dangane da mutuwar mahasa amini daga cikin wanda eu ta dorawa takunkuman dai akwai 'yan sanda na ƙasar iran da kuma dakarun sa kai na basij har ila yau da kuma ministan sadarwa wai don rufe intanet da ya yi a ƙasar jakadan kasar iran a azerbaijan ya bayyana cewa atisayin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc a takaice ya nuna cewa dakarun a shirye suke su kare kasar daga dukkanin makiya kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran yana kalto abbas musawi yana faɗar haka a jiya litinin a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa wannan atisayin yana aika da sako na abota ga ƙasashe makwabta sannan wani sakon ga makiya kan cewa dakarun juyin juya hali musulunci a ƙasar iran a shirye suke su kare kan iyakokin ƙasar daga dukkan makiya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ba za ta naɗe hannayenta tana kallon gwamnatin ƙasar amurka tana barna a ƙasar iran ba kamfanin jinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaba ra'isi yana faɗar haka a zantawarsa ta wayar tarho da sarkin ƙasar oman haitham bin tarik a jiya litinin labarin ya kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna al'amura da suka shafi kasashen biyu da kuma al'amuran kasa da kasa ra'isi ya faɗa wa sarkin oman kan cewa gwamnatin ƙasar amurka bayan da ta kasa dakatar da shi gaba da sauri wanda ƙasar iran take yi a dukkanin bangarori na ilimi ta dawo kan goyon bayan 'yan ta'adda da kuma masu tada fitina a cikin gida don cimma mummunan manufofinta. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaba ibrahim ra'isi na kasar iran ya zargi amurka da zama uwar shaidano wacce take ingiza masu tarzoma a kasarsa shugaba ra'isi ya fitar da wannan bayani ne kwana guda bayan da shugaban amurka ya bayyana cikakken goyon bayansa ga wa'anda ya danganta da jajircewa da kuma bore a kasar iran a cewar shugaba ra'isi maganganun da shugaban amurka joe biden ya yi na ingiza hargitsi ta'addanci da neman wargaza wata ƙasa abin tunatarwa ne ga kalaman wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran wato imam khomeini kudisa sirruhu inda ya kira amurka da babbar shaitan kalaman na ra'isi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wa'anda jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna ya yi inda ya zargi amurka da isra'ila a matsayin waɗanda suke ingiza masu zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar matashiyar nan masa amini a asibiti bayan tsare ta a hannun 'yan sandan gyara hali 'yan tawon yankin tigray a ƙasar habasha sun ce a shirye suke su tsagaita buɗe wuta kamar yadda ƙungiyar tarayyar afirka au ta bukata 'yan tawayen na fltp dai sun kuma buƙaci ƙasashen duniya da su tilastawa ƙasar eritrea janye sojojinta daga yankin tare da tilastawa gwamnatin habasha komawa kan teburin tattaunawa a ranar lahadi da ta gabata ce ƙungiyar au ta buƙaci tsagaita buɗewa juna wuta ba tare da wani sharaɗi ba tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar habasha wannan dai na zuwa ne bayan rahotannin cewa haɗakar sojojin habasha da eritrea sun kai hare-hare a yankin shire da ke arewa maso yammacin yankin tigray mutane da dama aka ruwaito sun jikata kana wasu uku sun rasa rayukansu ciki har da wani jami'in kungiyar agaji ta irc mai kai dauki wa jama'a da ambaliyar ruwa ta shafa a yankin a game da taɓarɓarewar halin da ake ciki ne shugaban harkokin gudanarwa na kungiyar ayo musa fake muhammad ya buƙaci tsagaita buɗewa juna wuta nan take ba tare da wani sharaɗi ba tsakanin ɓangarorin biyu tare da buƙatar su rungumi hanyar sulhu kamar yadda suka cimma yarjejeniya ta yin tattaunawa gaba da gaba a afirka ta kudu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to sai kuma a gyara zama domin aji shirin nan naku na masu sauraro shiri ne da wanda kuka saba aiko da ra'ayoyinku dangane da abubuwan da suke faruwa a harkokin yau da kullum ai sauraro lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boa suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan a afirka to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar najeriya duba da irin yadda aka gudanar da bude fara yakin neman zaɓe to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron allah su daina amfani da ɗiyan talaka wurin ba su makamai da ƙwayoyin da su dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar allah ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria. Assalamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na biyo haƙi radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakika bude kamfen da aka yi a kasar Najeriya inda 'yan siyasa kawance 'yan takara suka bazama sassan kasar domin neman ƙuri'a talakawa ya kamata jama'a kwance talakawa su tsaya su nutsu su sa nazari da tunani domin su ga wanda ya dace kuma a dage da addu'a allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi kuma kirana ga 'yan siyan kwance 'yan matasa ya kamata su wa kansu karatun ta domin suna amfani ne da mu matasa domin su cimma su ma'ana a tura mota a bar mu da hayaki mu tura mota a bar mu da hayaki ya kamata a wannan karo mu nuna musu cewa mu fa ba irin wancan na da bane za mu iya misal kuɗin ka kuma mu zaɓi wanda muke so Allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi Allah ya kawo shugaba nagari adali mai magana ya komai mai aski ba da raka a jihar da magaran Niger. sashen hausa na gidan radio iran mai magana sanusi maɗatai da magaran mu nijar to ni ra'ayina game da wannan maudu'i da kuka aza na wannan makon kira ne zan yi ga 'yan siyasan najeriya musamman ma a wannan lokacin da suke cin ƙuri'ar talakawan ƙasar shine su yaki neman zaɓe fi sabidillahi da gaskiya ba tare da ta da hargitsi ko ko wani abu mai kama da haka ba su kuma talakawan najeriya musamman ma masu kaɗa zaɓe ina kira a gare su da su zama masu ankarewa game da zaƙin bakin 'yan siyasa na wannan lokaci mai kai mutane ya baro su daga ƙarshe muna fatan kamar yadda aka fara yakin neman zaben nan lafiya Allah ya sa a kammala shi lafiya Allah ya baiwa Najeriya shugabanni adanai masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa sunana Sanusi Madatai da Magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i da aka dora kan zaben Nijeriya na 2023 in Allah ya kai mu da rai. ni kira na ɗaya ne ga matasa. Matasa ku san wanda za ku zaɓa kuma matasa kal ku zama 'yan bangar siyasa saboda Allah wannan bangar siyasa da ake yi da matasa bai kamata ba kenan duk matashi ya kamata ya san ciwon kanshi ya san menene a gaban shi ya san wani dan takara ne zai zaɓa wanda zai hudda mashi kitse a wuta tunda dai in mun lura da afirka gabaki ɗaya ma zan matashi shi yake shan wahala shi yake zaman banza shi ne bai da aikin yi da sauran matsaloli na rayuwa kenan ya kamata matasa mu kama jikinmu kuma mu san wane ne za mu zaɓa kuma wannan zaɓe da za a yi ubangiji ubangiji allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya ba tare da wani rikici ko wani zubda jini ba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zahar dina filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana eh, game da yakin neman zaɓe da ya fara kankama a ƙasar mu Najeriya ina mai kira ga 'yan uwana matasa da su guji ga harkar banga siyasa a yi amfani da su wajen yin zagadiya ko kalari ko sara suka ko ikomok da sauran yadda ake kiransu a wannan sassa na mu musamman arewacin najeriya kuma mu tsaya mu jajirce mu ga cewar mun zaɓi shugabanni na gari allah ya zaɓa mana kuma shugabanni na gari kuma mu guji amfani da wajen ba mu kuɗi wajen siyan ƙuri'a mu tsaya mu zaɓi cancanta allah ya bamu shugabanni na gari wanda za su ceto mu daga halin da take ciki mai magana zara dini filasiri jan lemo mazaunin akara ƙasar ghana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar niger To dangance da wanga e bazama da yan takarkaru suka yi na eh, jam'iyyu daban-daban a tarihin Najeriya da neman ƙuri'un talakawa a kan zaben da zai zo ta shekara ta 2023. To mu muna musu fatan alheri ne Allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya. kuma muna kira ga talakawa 'yan uwanmu ya kamata su yi karatun ta nutsu don zakulo shugabanni da wakilai wanda za su cire musu kitse a wuta da ma kawo ci gaban al'umma da ma kawo kwanciyar hankali a cikin kasashenmu da haka kuma muke kira ga 'yan takarkaru da su riƙa diba girman allah in sun ɗauki alkawali a lokacin da suke neman ƙuri'un jama'a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 ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Tunda kuma ga shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai masu muhimmanci da suka faru ko suke faruwa na siyasa zamantakewa tattalin arziki da sauransu a duniya tare da jin ra'ayin masana idan mun sami lokaci da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi tsokaci ne dangane da yadda amurka ta ba da himma wajen tallafawa masu tada hankali a cikin kasar iran a cikin 'yan makonni da suka gabata tun ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne dai wata mata mai suna masa amini ta rasu bayan ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sanda masu gyaran hali a nan birnin tehran a mutuwar tata ta zama makami ga gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙawayenta na ƙasashen yamma da kuma ƙasashen larabawa inda suka fara tallafawa masu tada hankali a cikin ƙasar iran da sunan 'yan sanda sun kashe mahasa amini kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ce wacce ba ta mutunta 'yancin mata ta jawo hakan har suka kai ga suna neman kawar da tsarin musulunci da ke iko da kasar fiye da shekaru 43 da suka gabata har ila yau a daidai lokacin ne wa'annan kasashe makiya jimurar musulunci ta iran suke tallafawa wasu 'yan ta'adda a lardin sistan bulishistan wa'anda mabiya masabar alu sunna ne suna tallafa masu da makamai inda suka fara kashe jami'an tsaro a yankin da sunan gwamnatin shi'a tana tauye haƙƙinsu har ila yau suka bawa wasu kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin kurdistan da ke arewa maso yammacin kasar iran makamai su ma suka shigo kasar suna kashe jami'an tsaro amma tare da taimakon allah ta'ala jami'an tsaro a nan kasar iran sun yi maganin wa'annan 'yan ta'adda masu samun goyon bayan gwamnatin kasar amurka da kuma kawayenta na kasashen yamma da kuma larabawa amma me yasa amurka da na kasashe suke goyon bayan tashe-tashen hankula a ƙasar iran wannan ita ce tambayan da za mu ansa a cikin wannan shirin da farko a cikin makon da ya gabata ne dai kakakin fadar white house ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana goyon bayan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar iran duk da cewa hanyar diplomasiya ce ta fi so a mu'amalarta da ƙasar iran ya ce amurka ba ta son iran ta mallaki makaman nukiliya amma duk da haka a halin yanzu ta mai da hankalinta wajen ganin an ci gaba da tashe-tashen hankula a ƙasar iran kamar yadda muka bayyana a farkon shirin an sami tashe-tashen hankula a cikin wasu larduna a cikin ƙasar iran tashe-tashen hankula wa'anda amurka da kuma kasashe ƙawayenta ba su wa kowa ba kan cewa suna goyon bayan wannan 'yan ta'adda kuma za su ci gaba da goyon bayan su don abin da suka kira take haƙƙin mata a ƙasar iran banda haka net price kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya ce gwamnatin shugaba biden ta ba da muhimmanci da kuma goyon ba ga tashe-tashen hankula da ake yi a ƙasar iran don a faɗinsa ƙasar iran ba ƙasa ce wacce za a iya tattaunawa da ita ba a wannan maganar muna iya fahimtar cewa saboda gwamnatin ƙasar amurka ta kasa cimma yarjejeniya da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ne ta koma bayan 'yan ta'adda da kuma makiya jamhuriyar musulunci ta iran daga cikin gida don cimma manufofinta wanda ta kasa samun su a teburin tattaunawa da ƙasar iran hatta shi shugaban ƙasar amurka joe biden a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a cikin watan satumban da ya gabata ya ce yana goyon bayan mutanen ƙasar iran musamman matansu wanda suke tada hankali a ƙasar idan muka nemi dalilan da suka sa gwamnatin ƙasar amurka take goyon bayan wa'annan 'yan ta'adda da kuma masu tada hankali a ƙasar iran za mu ga cewa a fili yake gwamnatin shugaba biden ko kuma gwamnatocin da suka zo kafinta duk sun yi ƙoƙarin ganin bayan tsarin musulunci wanda yake iko da ƙasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata babban misali shine takunkuman tattalin arziki mafi tsanani wa'anda gwamnatin amurka da ta shuɗe ta ɗora a ƙasar da nufin ganin gwamnatin juna musulunci ta iran ta faɗi don hatta john bolton mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro na gwamnatin da ta shuɗe ya fito fili ya bayyana cewa gwamnatin juriyar musulunci ta iran ba za ta yi bukukuwan shekaru 40 da kafuwarta ba yana nufin a cikin 'yan watanni takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar za ta durƙusar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta hanyar matsin lamban tattalin arziki da mutanen ƙasar za su fada ciki wannan ya zo ya wuce har sai da jumhuriyar musulunci ta irin ta gudanar da bukukuwa na shekaru 43 da samun nasarar jin jihali musulunci da kuma kafuwar tsarin addini musulunci a kasar gwamnatin trump ta zo ta fadi a zaɓe ta wuce ta bar jumhuriyar musulunci ta iran daram a kan kafafuwanta bayan gazawar takunkuman tattalin arziki mafi muni kan ƙasar iran ne dai gwamnatin biden ta zo da farko ta ci gaba da tabbatar da takunkuman tattalin arziki na gwamnatin da ta shuɗe sannan tana ƙara ƙarfafa su a duk lokacin da ta ga dama duk don cimma manufa guda sannan a lokacin da wakilansu a cikin kasar iran suka fara tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da sunan mutuwar mahsa amini sai wa'annan kasashe suna ganin sun sami damar ta kifar da jimhuriyar musulunci ta iran wannan duk da cewa sun san cewa tashe-tashen hankula na baya-bayan nan ba su isa su kawar da gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ba ba don kome ba sai don an yi tashe-tashen hankula mai kama da wa'annan wanda suka fi tsanani kan na yanzu amma ba su kai ga kifar da jumhuriyar musulunci ta iran ba sai dai a nan suna son tashe-tashen hankula da ake yi a halin yanzu ya ci gaba har na lokaci mai tsawo don watakila idan ya yi tsawo zai ba su abin da suke so washington tana ganin tsawaita tashe-tashen hankula a ƙasar iran zai sa gwamnatin kasar iran ta yi rauni daga cikin gida ta kuma mika kai ga bukatun amurka da kawayenta na kawar da tsarin musulunci a kasar. kamar yadda jagoran juyin halin musulunci imam said alil khanna ya faɗa a cikin jawabinsa na karshe-karshen nan dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar iran inda ya bayyana cewa manufar wa'annan kasashe ita ce ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran daga cikin gida. wannan dalili na biyu kan abin da ya sa gwamnatin amurka take goyon bayan tashe-tashen hankula a cikin kasar iran shine samun yarda harmci kasar isra'ila da kuma sarakunan ƙasar saudiya wa'anda suka daɗe suna adawa da jimhuriyar musulunci ta iran da farko dai gwamnatocin kasashen harmci kasar isra'ila da kuma saudiya suna tsammanin gwamnatin democrat ta shugaba biden za ta kara takura a ƙasar iran fiye da yadda gwamnatin trump ta yi masu duk da cewa ta yi ɗin amma kuma tana hangen zaɓen tsakiyar wa'adi wanda za a gudanar da shi a nan gaba a ta amurka tana fatan tare da goyon bayan tashe-tashe hankula a ƙasar iran za ta sami ƙuri'un masu goyon bayan harbi ƙasar isra'ila a amurka wanda suke da ƙarfi a ƙasar kuma abu na uku wanda ya sa gwamnatin amurka take goyon bayan tashe-tashe hankula a ƙasar iran shine wato dangane da tattaunawar farfado da shirin nukiliya a ƙasar iran wanda ake kira jcpoa a takaice tsakanin iran da kasashen turai da kuma amurka amma ba kai tsaye ba gwamnatin shugaba biden tana son wa jamhuriyar musulunci ta iran don ta sassauta ra'ayinta a tattaunawar ta yadda shugaba biden zai sami maki a gaban amurkawa na tursasawa ƙasar iran ta amince da mika kai a shirinta na makamashin nukiliya kafin tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da ya amurka ta nuna alamun za ta amince da sharuɗan iran dangane da farfado da yarjejeniyar ta jcpoa amma bayan da ta ga an fara tashe-tashe hankulan nan sai ta dakatar da tattaunawar don mai yiwuwa ta sami nasara a cikinsa banda haka ta kara wasu takunkuman tattalin arziki kan kasar iran don kara takura mata sai dai masana da dama sun bayyana cewa babu abin da zai sauya a kasar iran bayan wa'annan tashe-tashen hankula da kuma takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Tumadalla ga Muhammad Awal kunya ɗauke da shirinsa na tarbiyyar iyalin. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka da kuma barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa a harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa sun sai mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ka ci tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin. tarbiyyar iyali. a cikin shirin namu yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasa ta fasalin propagation da ke Binin kanon nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau allama zai soma ne da batun marhalolin girman yara allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban ɗan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya ba shi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman can an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da kwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai masu raro kada ku shafa shirin zuwa zama ne daga nan na rajiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun kokarin da za a iya yi don yara su san kansu a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sani da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da sa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abinda yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora kai wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take zata haifo yara ta suke su a titi kuma akidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nauce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyar su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkate ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishadi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke Wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau Wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma a samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissabtu ba wanda sakamakonsu na dama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama wani lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya wani lokaci gafala ne wani lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga shi yau ma ya fara bude sabon kundi da kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin satar for propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokacin nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa ni kuma awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ga Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa da fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. la yau baka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin da mu batun nan ne na gabatar da kasafin kuɗi da shugaban muhammadu buhari najeriya ya a gaban haɗin gwiwan wata majalisun ƙasar guda biyu na shekarar 2023 shugaban ya ce kasafin na shekarar 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da gwamnatin ta soma kuma kudurin kasafin na 2023 wanda ya kai naira tiriliyan 19.39 kudin dai kari ne akan tiriliyan 13.93 na kasafin kudin shekarar da ta gabata a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. yanzu wadannan ayyuka ne buhari cewa za a yi a cikin wannan kashefin kudin ko da dan kaɗan a dan gutsuro mana to ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai baɗin majalisa ba su sun duba shi ba galibi shafa da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa shi shugaba buhari a cikin wannan kasafin kuɗi ya fi mai da hankali ne akan a wutar lantarki wanda ya bayanin cewa akwai kamfanin simen da aka jawo su wajen samar da wutar lantarki da kuma taimakon raba wutar lantarki haka kuma ya yi magana akan ƙoƙarinsa na kammala wasu hanyoyi waɗanda suka hada tsakanin abuja har zuwa kano wanda ake tunanin zai taimaki tattalin arzikin ƙasa haka kuma ya yi bayani akan su yadda babban banki yake ba kananan masana'antu taimako domin su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin kasan to amma mu wani babban al'amari shine kasancewa a halin yanzu muna ganin cewa wannan aikace-aikace musamman abin da ke faruwa tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya akan hanya wato talakoja wato katsa wannan lalacewan hanyar ya shafi tattalin arzikin arewa saboda yanzu haka man fetur ba zai iya shigowa ba kaga ana neman dole a rinka tura man fetur wato ba ta hanya ba na a dai tabbatar da tsaro a rinka tura shi ta pipeline na ɗaya kenan na biyu kuma kudancin najeriya waɗanda lokaci mai tsawo sun dogara a kan abincin da ake kaiwa daga arewacin najeriya da ya shafi abinci da dabbobi da kuma kayan lambu to yanzu ana nan an tattarka hasara kudade masu yawan gaske sun lalace to a lokacin da ake kokarin wannan kasafin kuɗi to yana da kyau mahukunta su gano cewa ko dai wannan dry pot da aka yi magana wanda za a ɗau a ije abinci a ɗauke shi ta ruwa tsallaka da shi wannan zai taimaka matattalin tattalin arzikin ƙasa da kuma wasu shirye-shirye wanda muke ganin zai shafi ilimi na wannan matsala ta ta jami'o'i na ƙasar nan da kuma babban matsala da kasafin kuɗin aka sa sunansa wato Eh, so economic sustainability and transition to kaga ana maganan cewa akwai zaɓe gagarumi da za a yi a baɗi saboda haka ana neman kuɗaɗe masu dama su ma duk da dai ba mu ga an yi maganan su ba to amma muna tunanin ya kamata suna ciki tumana yin su bari mu dawo kan maganan bashin nan da alama dai wannan karon bashi ne aka fara cin bashi don taimakawa kasafin kuɗi ba amma me yasa maganan bashin nan ya yawa ne a najeriya shin ku ya ku ganin wannan bashin kuma sannan tattalin arziki wannan bashin buhariya ne ko kuma a yanayi ne kawo shi eh, wato bashin wato akwai akwai yadda za ka yi ka rage yawan bashi shine duk sanda abin da ke hannunka yake da daraja a gunka to zai rage maka bashi to amma mu kudin kasanmu ne daraja sa ya lalace a baka kasuwan bayan fage ana canza naira a kan dala kusan ɗari bakwai da arba'in saboda haka duk kuma abubuwan da za ka yi manya-manyan ayyuka na ƙasan musamman tattaccen man fetur da ake shigo da shi daga kasashen waje wanda ban ba ma iya samarwa ana bukatar kuɗaɗe masu yawa wajen siyo da shi da nan kuma akwai maganan kasancewa ita kanta hukumar nnpc yanzu ta fada hannun 'yan kasuwa saboda haka kuɗaɗen da gwamnati kan ɗiba ta yi wasu mu'amaloli da su yanzu sun ragu sannan kuma kuɗaɗen tallafi wanda shugaba buhari ya magana duka waɗannan abubuwan suna neman kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda kafin a samar da su waɗannan ana buƙatar kuɗaɗe ne masu yawa. To yanzu wadda irin ayyuka ne Buhari alƙawar za a yi a cikin wannan kashefin kuɗin ko da ɗan kaɗan a ɗan gutsuro mana. To ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai baɗin majalisa ba su ga sun duba shi ba galibi saba da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa shi shugaba buhari a cikin wannan kasafin kuɗi ya fi mai da hankali ne akan a wutar lantarki wanda ya bayanin cewa akwai kamfanin siemens da aka jawo su wajen samar da wutar lantarki da kuma taimakon raba wutar lantarki haka kuma ya yi magana akan kokarinsa na kammala wasu hanyoyi waɗanda suka hada tsakanin abuja har zuwa kano wanda ake tunanin zai taimaki tattalin arzikin kasan haka kuma ya yi bayani akan su yadda babban banki yake ba kananan masana'antu taimako da nan su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasa to amma mu wani babban al'amari shine kasancewa a halin yanzu muna ganin cewa wannan aikace-aikace musamman abin da ke faruwa tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya akan hanya wato talakoja wato katsau wannan lalacewan hanya ya shafi tattalin arzikin arewa saboda yanzu haka man fetur ba zai iya shigowa ba kaga ana neman dole a rinka tura man fetur wato ba ta hanya rike a dai tabbatar da tsaro a rinka tura shi ta pipeline na ɗaya kenan na biyu kuma kudancin najeriya waɗanda lokaci mai tsawo sun dogara abincin da ake kaiwa daga arewacin najeriya da ya shafi abinci da dabbobi da kuma kayan lambu to yanzu ana nan an tattarka hasara kudade masu yawan gaske sun lalace to a lokacin da ake kokarin yin wannan kasafin kuɗi to yana da kyau mahukunta su gano cewa ko dai wannan dry pot da aka yi magana wanda za a yi a ije abinci a ɗauke shi ta ruwa tsallaka da shi wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa da kuma wasu shirye-shirye wanda muke ganin zai shafi ilimi na wannan matsala ta ta jami'o'i na ƙasar nan da kuma babban matsala da kasafin kuɗin aka sa sunansa wato Eh, so economic sustainability and transition to kaga ana maganan cewa akwai zaɓe gagarumi da za a yi a baɗi saboda haka ana neman kuɗaɗe masu dama su ma duk da dai ba mu ga an yi maganan su ba to amma muna tunanin ya kamata suna ciki. yin su burma dawo kan maganan bashin nan da alama dai wannan karon bashi ne aka fara cin bashi don taimakawa kasafin kuɗi ba amma me yasa maganan bashin nan ya yawa ne a najeriya shin ku ya kuke nan wannan bashin kuma sannan tattalin arziki wannan bashin buhariya ne ko kuma a yanayi ne kawo shi eh, wato bashin wato akwai akwai yadda za ka yi ka rage yawan bashi shine duk sanda abin da ke hannunka yake da daraja a gunka to zai rage maka bashi to amma mu kudin kasanmu ne sa ya lalace a baka sun bayan fage ana canza naira akan dala kusan 740 saboda haka duk kuma abubuwan da za ka yi manya-manyan ayyuka na ƙasan musamman tattaccen man fetur da ake shigo da shi daga kasashen waje wanda ban ba ma iya samarwa ana bukatar kuɗaɗe masu yawa wajen siyo da shi da nan kuma akwai maganan kasancewa ita kanta hukumar nnpc yanzu ta fada hannun 'yan kasuwa saboda haka kudaden da gwamnati kan ɗiba ta yi wasu mu'amaloli da su yanzu sun ragu sannan kuma kudaden tallafi wanda shugaba buhari ya magana duka waɗannan abubuwan suna neman kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda kafin a samar da su waɗannan ana bukatar kuɗaɗe ne masu yawa gwamnatin shugaban kasar ta bayyana shirinta na ciwo karin bashi na kudi naira tiriliyan shida da biliyan 288 da za a cike gibin da za a samu a kasafin kudin da shugaban ya gabatar na shekara 2023 domin tattauna wannan batu na kasafin kudin shekarar 2023 mun gayyato malam yusuf ali wani masanin tattalin arziki a abuja nigeria domin an sama na waɗannan muhimman tambayoyin masu sauraro a ne kuma kawo ƙarshen kashi na biyu na wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon malam yusuf ali san tattalin arziki a abujan najeriya ni awar kuni da shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko tahir amiraja da ɗauke da maimacin labarin duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce gwamnatin ƙasar iran za ta mai da martani kan sabbin takunkuman tattalin arziki wanda ƙungiyar tarayyar turai ta ɗora ƙasar a baya-bayan nan tashar talabijin ta faras tv a nan tehran ta nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa takunkuman tarayyar turai eu sun saba dokokin ƙasa da ƙasa kuma shishiki ne a fili a cikin harkokin cikin gida na ƙasar iran a jiya ce wato kungiyar eu ta ba da sanarwar ɗorawa mutane goma sha ɗaya da kuma wasu ma'aikatu a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki wai don take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar dangane da mutuwar mahsa amini daga cikin wanda eu ta ɗorawa takunkuman dai akwai 'yan sanda na ƙasar iran da kuma dakarun sa kai na basij har ila yau da kuma ministan sadarwa wai don rufe intanet da ya yi a ƙasar jakadan ƙasar iran a azerbaijan ya bayyana cewa atisayin dakarun kare jin juhalin musulunci na ƙasar iran wato irgc a takaice ya nuna cewa dakarun a shirye suke su kare ƙasar daga dukkanin makiya kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran yana kalto abbas musawi yana faɗar haka a jiya litinin a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa wannan atisayin yana aika da sako na abota ga ƙasashe makwabta sannan wani saƙon ga makiya kan cewa dakarun juyin juya hali musulunci a ƙasar iran a shirya suke su kare kan iyakokin ƙasar daga dukkan makiya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ba za ta naɗe hannayenta tana kallon gwamnatin ƙasar amurka tana barna a ƙasar iran ba kamfanin jinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaba ra'isi yana faɗar haka a zantawarsa ta wayar tarho da sarkin kasar oman haitham bin tarik a jiya litinin labarin ya kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu da kuma al'amuran ƙasa da ƙasa ra'isi ya faɗa wa sarkin oman kan cewa gwamnatin ƙasar amurka bayan da ta kasa dakatar da shi gaba da sauri wanda ƙasar iran take yi a dukkanin bangarori na ilimi ta dawo kan goyon bayan 'yan ta'adda da kuma masu tada fitina a cikin gida don cimma mummunan manufofinta. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na ƙasar Iran ya zargi Amurka da zama uwar shaidano wacce take ingiza masu tarzoma a ƙasarsa. Shugaba Ra'isi ya fitar da wannan bayanin ne kwana guda bayan da shugaban amurka ya bayyana cikakken goyon bayansa ga wa'anda ya danganta da jajircewa da kuma bore a ƙasar iran a cewar shugaban ra'isi maganganun da shugaban amurka joe biden ya yi na ingiza hargitsi ta'addanci da neman wargaza wata ƙasa abin tunatarwa ne ga kalaman wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran wato imam khomeini kudisa sirruhu inda ya kira amurka da babbar shaitan kalaman na ra'isi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wa'anda jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya yi inda ya zargi amurka da isra'ila a matsayin wa'anda suke ingiza masu zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar matashiyar nan masa amini a asibiti bayan tsare ta a hannun 'yan sandan gyara hali 'yan tawon yankin tigray a kasar habasha sun ce a shirye suke su tsagaita bude wuta kamar yadda ƙungiyar tarayyar afirka au ta bukata 'yan tawayen na fltp dai sun kuma buƙaci ƙasashen duniya da su tilastawa ƙasar eritrea janye sojojinta daga yankin tare da tilastawa gwamnatin habasha komawa kan teburin tattaunawa a ranar lahadi da ta gabata ce ƙungiyar au ta buƙaci tsagaita buɗewa juna wuta ba tare da wani sharaɗi ba tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar habasha wannan dai na zuwa ne bayan rahotannin cewa haɗakar sojojin habasha da eritrea sun kai hare-hare a yankin shire da ke arewa maso yammacin yankin tigray mutane da dama aka ruwaito sun jikata kana wasu uku sun rasa rayukansu ciki har da wani jami'in kungiyar agaji ta irc mai kai ɗauki wa jama'a da ambaliyar ruwa ta shafa a yankin a game da taɓarɓarewar halin da ake ciki ne shugaban harkokin gudanarwa na kungiyar ayo musa fake muhammad ya buƙaci tsagaita buɗewa juna wuta nan take ba tare da wani sharaɗi ba tsakanin ɓangarorin biyu tare da buƙatar su rungumi hanyar sulhu kamar yadda suka cimma yarjejeniya ta yin tattaunawa gaba da gaba a afirka ta kudu da haka muka bi karshen abin da zamu iya gabatar muku a cikin wannan fitowa da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you thank you